Bismillah Rahman Rahim triplet babi na biyar. Kansa MT yake duk mate ɗin shi a school wasu sun zama lecturers wasu kuma sun kama aikin yi amma shi yana nan sai jagi kaliyanci ya sa a gaba wannan dalilin ne ya sa ba abin da ya sani sai kashe kuɗi da zuwa party clubs da abokansa hakan yasa yake kallon faston a matsayin mahaukaci mara aikin yi shi kwata-kwata bai yarda da wasu addinai ba a cewarsa duk addinin nan bata lokaci ne na Kaduna Nigeria har bakin hanya rufe da tara ko afiya sai murna take tana zuba mata godiya ita kuma afiya sai fatan alkhairi take rufe da fatan ta tsaya ta yi karatu da kyau dan karatu shine mutum anguwar nasu shiru ba hayaniya sosai shi kanshi bakin hanyar ba jama'a sosai kafa ta dauke saboda ba babban hanya bane irin kananan titin ne da ke ratsa ta cikin layi Suna tsaye a bakin hanya suna jiran taxi ya zo afiya ta hauta koma gida. Wata dankarariyar mota kirar Mercedes Benz ta zo ta yi parking a gaban su A hankali mamallakin motar ya soke glass ɗin motarsa. Babban alhaji ne mai dan yawan shekaru, dan akalla zai kai 45 to 47 years. Sanye yake cikin manyan kayan Hausawa da hula. Ya yi shiga irin ta kamala da cikar Bahaushe. yan take Afiya ta ɗaura fuska kamar wadda aka aiko da sakon mutuwa. Ita kuma Rufaidat sai washe baki take an ga mai kuɗi. Sannan ku 'yan mata, alhajin ya faɗa yana washe baki cikin sauri dufi ta ce yau alhaji sannan ka ita kuwa afiya ko kallon inda yake bata yi ba na akwai ta da jiji da kai yan mata idan ba damuwa ku shigo na kai ku inda za ku je mana nan ba ku yi kalar tsayuwa cikin ranar nan ba yana magana yana kallon afiya ƙara washe baki rufi ta ta ce ƙawata ce kaɗai za ta tafi ita za ka raka yawa hanya ni kuma ga gidanmu a nan idan ka dawo askwani afiya ta jiyo tana kallon rufi da mamaki wato ita rufi hatallan kanta ma take yi shi kuwa alhaji washe baki ya tare da shafa gemun sai yana faɗin dama ai kawar ki ita ta tsaida ni hannu afiya ta miƙa rufus ka gaisa sannan ta ce sai kin zo gida ko sai mun haɗu ga taxi nan zuwa na wuce wow gaskiya izirki ya kara burge ba kaɗan ba hakan yasa na ji na kara son ki cewar alhaji ita kuwa afiya wucewa ta yi abinta ta tare taxi din da ya zo ta shiga cikin sauri alhaji ya buɗe motar ya fito ya nufi wajen taxi ɗin yana faɗin dakata malam haba 'yan mata don allah ki tsaya mana minti biyu kawai nake bukata daga gare ki a kula afiya ta ce kai malam ko in ce baba kai baka ji kunyar tare yarinya sa yar cikin ka kace kana so ba to idan kai baka san kunya ba ni na san shi kai mai taxi mu je ta kai gashin magana cikin fada kunna taxi din mai taxi yayi suka bar wajen sai magana alhaji yake amma afiya ta ki kula shi sai da taxi din ya kure ganin sa sannan ya juya cikin sauri ya koma cikin motarsa cikin rungwada rufi ta ce alhaji ai da ni na san ba za ta saurare ka ba saboda ba ta da mutunci ga girman kai da izzar banza ga rashin kunya da rashin girmama manya amma ni ba ruwa na ina girmama manya musamman irin ka mai kima da daraja kakalo murmushin dole alhaji yayi kafin ya ce na gode tana kokarin sake magana sai ga yayanta yusuf askwana ta nubu ce ta nufi gida ba don taso ba don tana bala'in tsoron yusuf ba shi da wasa ko kaɗan shi kuwa yusuf cikin fushi ya nufi alhaji yayin da alhaji ke kokarin kunna motar sa ya bi bayan afiya kai malam wane ne kai cewar yusuf shiru alhaji yi wa yusuf bai yi magana ba kasancewar yusuf mutum ne mafaɗaci hakan yasa ya fara faɗa wato ku ne irin alhazawan da ke bata yaran talakawa ko to wallahi kanwata ta fi karfin ka idan ka kuskura na sake ganin kafarka a layin nan wallahi sai ranka ya ɓaci bar ganin kana da kuɗi maganin ka zan yi akan kane na bani da mutunci ba karamin bata alhajin nan rai Yusuf yayi ba kashi ya dakatar da shi daga ban afiya shin fushi ya juyo da sa kan yusuf nan take idon nasu suka sauya launi suka koma light purple mai bala'in haske kamar torchlight hasken nan haske fes ɗin yusuf yusuf ya zube ƙasa a wajen sai gawa a guje alhaji ya ja motarsa ya bar layin sai da ya dan yi nisa sannan ya dakatar da motar tasa tare da canza kalar idonsa ya koma irin na mutane fari da baki haɗe da canza kalar face nashi da jikinsa duka ya zama matashi mai jini a jika wadda ba zai wuce 25 years ba kyakkyawa fari tas da shi kamar balarabi sannan ya ja mota da ya bi hanyar da su afiya suka bi ko zai ganta kano dadin jeli ya shiga damuwar da har ta jawo masa rashin lafiya mai tsanani don shi a gaskiya ba zai iya cin amana ba gashi yana tsoron bidiyon sa ta fita wa duniya tun jeli ba ta iya gane dadin tana cikin damuwa har ta zo ta fara ganewa duk in ta tambaye sa sai ya ce mata ba komai haka ta ci gaba da haƙuri gashi su biyu suke rayuwarsu sai na da zuwa masu aikin su yan uwan maman jeli suna zuwa time to time iyayen mahaifiyar jeli sun yi sun yi akan dadi ya auri kanwar hajiya umaima wato mom din jeli amma ya ƙi yarda ya ce shi baya so ba zai iya rayuwa da kowa in ba ita ba dan shi gani yake ko kan ko kanwar hajiya umaima din ma ba za ta iya kula masa da jeli ba ya fi son ya kula da kayansa shi da kansa shi yasa ya zaɓi su yi rayuwarsu su su biyu ko hutu baya barin jeli ta je wajen familin mamanta baya son komai ya raba ta da gida in ba school ba washington tun john na iya gudu har ya kasa don already da wakan masu riga sun jima da wuce sa shi kuma romeo ya wuce ya bar wajen tuntuni yau tga ne ya hukunta john ya hora jan iya horarwa kafin ya kyale sa tare da yi masa kashedi akan kar ya sake shan wine ya shigo cikin gida a buge idan zai sha ya nutsu waje guda ya sha kuma ya kwanta a wajen ya yi barci har sai ta sake sa gidansu gidan mutunci ne don haka ya kiyaye shan wine yana yawo a sakar gari kamar mahaukaci kar ya ja musu zagi da zub da mutunci sosai john ya nutsu da kyar ma yake magana sai murna je yake an masa maganin john yau da haka suka watse kowa ya nufi fat shi 12:30 Duniya duk suna barci, shi kuma Romeo a lokacin bodyguard ɗinsa ke sabin nasa abinci, kamar wani aljani, wani shi kuma James yana kwance saman katafaren ganinsa yana aiki a sistem ɗinsa, yana shirya ta yadda zai sa mai gidansa ya janye daga aikin kashe GAR. Zonar Romeo yake saman tebul ce na falon kasa ga jibga da bodyguard guda 24 a kansa, 12 da gefen nan, 12 ta nan ta gefen nan, kamar dai yadda suka saba. Falon gaba ɗaya gaure yake da hasken ƙwayayen lantarki da ke manne a saman POPin falon, har wutan jikin staircase a kunne suke, shi yasa falon ya yi haske oba. Hakan ba karamin ƙara ƙawata falon yayi ba, wani kyau da ɗaukan hankali. Ga sanyin AC da kamshin air freshener da ya haɗu da kamshin perfume ɗin Romeo, hakan ya bada wata iriyar fitinanniyar ƙamshin mai kwantar da hankalin mai shaƙa. sanya romeo yake da kayan barci riga fara kal mai jikin bargo zuwa gwiwarsa mai dauke da a tsakiyar riga wayar gaba rigar a bude ga wani kwantacciyar dark black gashi mai santsi da shi kwance a saman faffaɗar kirjin nasa soft skin nashi sai sheki yake kamar bai taba fita waje ba sai famin limshe dara da ice din shi yake kamar mai jin bacci lallausan lips din shi nan sun kara zama red sosai saboda ya dan ciza su kamar wanda wani abin ya bata wa rai hakan yasa suka ƙara ja sosai lips nashi sun kasance kamar auduga saboda laushi shi yasa da ya dan ciza su kaɗan sai su ƙara ja duk wani abin da zai bukata din ɗinsa sun zuba masa a plate kasancewar sun san ko da sun tambaye sa ba amsa musu zai yi ba hakan yasa dadi ya faɗa musu abubuwan da ya fi bukata da ya zo dining table su zuba masa shi yasa da ya zo suke sabin nashi kawai almost 20 minutes yana zaune yana latsa waya sai faman lumshe da radaran sa yake yana dan cijiyar lallausan lips din shi ga abinci kuma bodyguard sun zuba masa a bangaren james kuma bayan ya kammala shirye-shiryensa sai ya kira mom din su a waya don su gaisa duk da ba wani son ta yake ba kuma yana jin haushin ta hakan baya hana shi duk bayan wani ya kira ta su gaisa ba karamin daɗin hakan take ji ba saboda san da take musu amma shi romeo da michael da tga da dad uncle hedy ko da wasa ba su taɓa kiranta a waya ba ba kuma su taɓa kusantar inda take ba mahaifiyarsu baturiyar cikin new york ce a halin yanzu ma tana zaune a can new york ɗin ne tsakanin washington dc da new york babu wani nisa sosai amma ko da wasa ba su taba tunanin masu kai mata ziyara ba sun tsani ganin ta ba sa ta ko kaɗan ta sanadiyar haka ne michael da romeo suka tsani dukka mata don su sun fi tsanarta sai daɗi mam take ji da james ya kira ta suna gaisawa ya tambaye ta ko tana buƙatar kuɗi shin murna ta ce masa a'a kiran da ya mata ma ya fi mata komai a duniya yana jin ba ta buƙatar komai ya katse kiransa ta yi ƙoƙarin kiransa amma ina ba ta same sa ba dan in ya kira ta suna gama waya yake sa ta a blacklist don ma kar ta sake kiransa dan ba wani son ta yake ba kawai tana dan bashi tausayi ne shi yasa yake kira ya ji ko tana buƙatar wani abin ko kuɗi ajiye wayar ya yi saman bedside drawer ya ɗauki remote ya kashe wutar ɗakin gaba ɗaya sannan ya kunna lamp na saman bedside drawer tare da jan bargo zuwa saman kirjinsa ya lumshe ido amma ya kasa barci sai tunanin yake akan yadda zai bullo wa lamarin aikin da aka sa shi na kisan GAR don gaskiya zai iya kashe kowa idan suka ba shi aikin amma banda GAR ba zai iya wannan aikin ba ko wani ya gani zai cutar masa da dan uwansa na jini sai inda karfinsa ya kare bare kuma a ce shi da kansa kai ina hakan ba zai taba yiwuwa ba gashi kuma baya jin kamar zai iya fita daga kungiyar nan nasu dan yana son aikin sosai da sosai ya san cewa shi ne yake da hanya mafi sauki da zai iya kashe GAR cikin ruwan sanyi ba tare da shan wahala ba amma ko a mafarki yayi mafarkin hakan to idan ya tashi sai ya hukunta kanshi yanzu shi babban damuwarsa a nan shine idan shi ya kiyarda ya kashe GAR to fa za su ba wa wani aikin gashi kuma GAR bai damu ya dawo da sojoji ko bodyguards sosai ba kasan yana ganin kamar ba wata damuwa amma time to time yana fita da sojoji sosai haka da ya rinka tunanin tunaninsa na neman mafita har bacci ya yi awon gaba da shi a bangaren romeo kuwa hankalinsa kwance yake daukan fruit da bodyguard suka yayyanka masa suka shaƙe masa plate da su hankali kwance cikin nutsuwa yake dauka yake kaiwa dan karamin bakinsa a hankali yake motsa labbansa kamar bai son tauna abu haka yake cin fruit din da ya cika dan bodyguard din jikinsu na kyarma za su miƙo masa tissue paper wani lokaci an sa ya goge bakinsa wani zubin kuma yayi kamar bai gansu ba haka za su maida suna tsaitsaye kamar wasu sakaguna ko alamar bacci babu a su shi kuma yana zaune sai latsa waya yake yana shan fruit a hankali cike da class da izza sai 1 am sannan romeo ya miƙe cikin nutsuwa ya nufi bedroom ɗin shi yana tafiya su ma bodyguards din suka nufi waje dan su je su kwanta su huta kasancewar dama romeo shine mutum na ƙarshe da ke cin abinci dan wani lokaci ma sai tuna da da yake cin abinci kamar wani aljani sai dai ba wani abun kirki yake ci ba da daddaren baya wuce fruit ko kuma salmon to da zarar ya ci abincin daren sa ya wuce bedroom su ma bodyguard din za su wuce nasu bedroom din sai kuma da safe idan za a yi breakfast sai su zo wajen tebur dan su yi sabin masu cin abinci sojoji uku ne ke girka musu abincin a gidan idan sun gama girkin su romeo sai su fara girkin nasu bodyguards da sauran sojojin da ke gidan mai shara da murfin a gidan duka sojoji ne duk wani aiki na gidan cikka cikin sojoji masu razanar da zuciyar maza ke yinsa. sa Romeo na shiga bedroom nashi ya haye katafaren lallasan gadonsa mai kama da auduga. Daman sai lumshe da dan idan nasa yake alamar yana jin bacci. Nigeria, Kaduna. Matasan unguwa ne suka fito suka samu Yusuf a yashi a ƙasa ya rasu sosai suka sha mamaki da jimamin abin da ya faru wasu daga cikin abokansa sai cewa suke yanzu fa suka rabu da Yusuf lafiyar shi kalau wasu kuwa cewa suke anya ba wani abu ne ya samu Yusuf ba haka dai jama'a suka yi ta cece ce. sai washe gari aka yi masa sutura aka kai shi makwancinsa wato kabarinsa sosai mahaifiyar su rufi ta shiga damuwa da tashin hankali dan yusuf shine karfin gida ita kan rufi bata wani damu sosai ba kuka iya yan mintoci ta yi daga nan ta dasa daga inda ta tsaya ba wanda ya iya gane me yi sanadiyar mutuwar yusuf kowa ya bar abin a matsayin karar kwana a lokacin da abin ya faru akwai matasa guda biyu da ke zaune kofar gidansu akan idan su komai ya faru amma sun manta komai sun kasa tunawa abin ya wuce musu kamar ba su gani ba a bangaren ita ko afiya kai tsaye unguwarsu ta wuce allah ya taimake ta wani alhaji bai samu damar ganin ta ba har ta shige gida shima mai taxi din da ya tashi dawowa sai bai bi hanyar da suka bi suka je ba sai ya canza hanya hakan ya sa bai haɗu da alhajin ba ko da afiya ta shiga gida umaisha na shara da barcinta cikin kwanciyar hankali tsaki afiya ta ja ta wuce ta da tai don ta yi wanka abuja kwanci tashi babu wuya a wajen allah a yau aka ɗauki azumi tun karfe goma jihan ke zuba gwagwa da mam kukan shagwaba wai ba za ta iya kai azumin ba wali ita ma damsha ta sha kukan ta koshi ne ta hakura mam ta ce wa damsha ta karya azumin amma ta ki ta ce ita kan ba za ta karya ba za ta kai sai kukan yunwa take amma ta ki yarda ta karya azumin ita kuma jiham sai cewa take za ta karya mam ta hana ta saboda a lokacin ta fara kirgan dangi ta girma tana da 12 to 14 years azumi ya hau kanta don duk al'amomin balaga sun bayyana a jikinta amma ta dage ita sai ta karya azumin nan ba za ta iya ba ga baiwar Allah ita da azumi bai hau kanta ba ma ta zage ta kai ba za ta karya ba sai ku ganyen yunwa take yayin da shi kuma dadi ya tafi wajen mitin bai dawo ba sai 2 pm ko da ya damu zama suka yi falo shi da gungun da mam suka fara lissafin abubuwan sadaka da dai sayawa bayan Allah wani lokacin jihan da damsha sun yi barcin wahala dadi ya so a tasan masa su don ya ji su su kuma ra'ayinsu me suke da shi akan abubuwan sadaka da zai saya amma mam ta ce ya kyale su don barcin daɗi suka yi ba hakan ya saya hakura ya kyale su ba don ya so ba mam ta ce ya kai atamfofi manyan bandir kamar guda ɗari da sadoji hijabai takalma ya kai wa gajiyayyu da marasa karfi tare da marayu ita kuma goggo ta ce ya haɗa da kayan abinci kama daga shinkafa taliya mai manja magi makaroni indomi shuga madara da dai sauran kayan abinci su je su raba a gidajen marayu da ƙauyukan da ke cikin wahala dukkan su dadi ya karbi shawararsu ya kira uncle shita a waya ya sanar masa abubuwan da za su saya suka yi lissafi ya tura masa kuɗi akan ya saya ya raba wa talaka da mabukata sai fatan alkhairi mom da gogo ke masa tare da fatan samun nasara a sa sai murmushi yake yana amsa da amin yana mai jin matukar kaunar familinsa a ransa da haka suka zo na suka rinka hiran duniya da abin da ke faruwa a cikinta kano sosai shi ma dadin jeli ya sai kayan sadaka irin su kayan abinci da kayan sawa ya rinka rabarwa marasa karfi masu bukata da niyyar allah ya fitar da shi daga kuncin da yake ciki yana zaune a falo ya yi shiru yana tunani damuwa ta masa yawa ya rasa ina zai sa ransa ya rasa mafita duk ta inda ya tuna sai ya ji ba gwara ya buga uban tagumi ga yunwar azumi na damunsa da gudu jeli ta fito daga bedroom hannun ta rike da wayarsa tana faɗa dadi ya imran want to talk to you ta kai ƙarshen magana tare da faɗawa jikinsa tana ƙoƙarin miƙa masa wayar hannu ya saya an wayar tare da kara a sa yana faɗa assalamu alaikum imran ya kake daga dayan ɓangaren imran ya ce amin wa alaikum salam babba ina wuni murya da shi dadin jeli ya amsa da lafiya lau alhamdulillah ya school ba tare da imran ya amsa tambayar ba ya ce babba jeli ta faɗa min wani abin da ya tarar min da hankali yanzu nan shin da gaske ne wari ido waje dadi ya yana faɗin me ta ce maka yanzu kiran da tamin min din nan ta ce min akwai a wanda ya kira ka a waya ta ɗauka ta je yana faɗin wai ka tura masa 100 million ko kuma ya saki bidiyon ka wa duniya to ina son sanin wane ne wannan babba ni ban damu da na san akan wani bidiyo ake magana ba kawai ina son in san me matsalarsa da kai ƙara wayar ido waje dadi ya yi lokaci guda ya ji jikinsa ya warware tsananin tashin hankali da firgici suka bayyana akan fes ɗinsa yarjinsa sai dukan uku uku yake nan take zufa ta fara karyo masa faɗi yake ina zan sa kaina ni mike a zuciyarsa ya yi shiru ya kasa magana don ya ji gaba ɗaya harshensa ya masa nauyi jin daɗi ya yi shiru sai wani irin numfashi yake fitarwa ne yasa imran ya gane eh gaskiyan jeli babban sana cikin damuwa a natse ya ce bafa dan allah ka faɗa min ka ji ko dai sai na zo ne za ka faɗa min ɗin da ƙyar dadi ya iya cewa a'a imran ba sai ka zo ba yi magana kamar zai sa ihu saboda damuwa da suka yi cinkushe masa waje guda zuciyarsa kamar za ta fashe saboda zafin raɗaɗin azaban ciwon da take masa to masu sauraro anan za mu dakata kada ku manta ku dana subscribe ku yi mana like